بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى في الويبروغن بلتافيا أمدة الأحكام يا الحافظ عبد الغني المقدسي سوچو مهمان كنا يا نكي بابنا بزايتيا تحية المسجد ونه katun ya fe loye guru bakwai tsayan zulka da wasu mana hijira da ya kutu ce tuku ba ce tu rudidin nina na ji kwadin yi gani bai tsayan tuwanici ya 2013 ya na kin hadisi ya shi tun ce tu gutuwa ba alhadisu sabi ba da almiya ko babu ya tahiyyatul masjidau abi katadata alharith ibni rib'i al'ansari radiyallahu an qal qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ahadukum Masjida fala yajlis hatta yusalli rakatain. daga babu katada alharith ibn rib'i mai al'ansari madina cinan radiyallahu an so chu be boyuyu qal mugam وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أقام إذا دخل أحدكم المسجد غزان دون دوتاشي a gada masalacin wani fala ya jilis gafe duma hatta yi tsalliya rak'atain sai a face wula tsalla raka gubu jibezo kafin feduna da yi gan tahiyyatul Masjida. ka tuna shi la hadisin na wani ugai gaga mustahabi yo jijiyar tahiyatul masjid ya zan dondo na gaga da masalaci wani lokacin dondo na waga gada. na kada wani lokaci na ja ka na fila ku wani man shiga hadisin ne wuwa ga lokacin dundo eh mutsa lokaca na gaya gana boka gana ebona tahiyatul masjid mu da mini sallah na ji zawatul asbab sallah na ji sababe biya ce jin wani ke sallah jana'iza ne ke sallah ya yi leba ne sallah na ji bata sababe biya ce jin wani ke sallah na ji igidiga tsawon wani to sallah na ji uda adda bai kada wani lokaci na ka na fila jina e waga iji sallah na ji da bakubo bogo tayyatul mazin ga da safiyan sallan na jau bogo e baga na kazu ga mini ya e manjo e, mini ga manjo na jagan etiyan sallan na ji da lokaci na kanauna a ga e ga na boka ga nan gai e za cin wo kada wani lokaci na kanafila na ke zuma lasari na ke ga da musulacin zuma yi salla su babu yi gidila lalata. lokacin na ji a nan amma manjo ga ga na tazu ga na kawo galo musulacin lokacin na jojo a caga katun baci na ila hadisin na wani ugayi gaga manji a ga abiki wani masalaci ka babu wani ina waga waje kinigi bayan tahiyyatul masjid wani ugayi tahiyyatul tawaf tawafi wajen tawafi wajen waga loka ba kewa ga wajen musamman wani bi ajijiji ko umrana tawafi a ci a gaikin gibayen tahiyyatul masjida <coughs> buga hukuncin na ugadan masalacin ka ba sai hadisi na shi mituna hadisi wani gaggaitiya babu nahyi anil kalami fi salat maya babu keyu ga babu dana na wigwaya hadisi na biyu e ka yi gaga i da sallah wala e, rufi ba zan doci ba ku sallah hal hadisu saminu ba'da al mi'a hadisiyan shitum cetu gutotaci an zaid ibn arkan qal kunna natakallamu fi salat yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi salat حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام زي بيجي arkan وقام ga kunna na takallam fi salat ta bai musulunci ya da sallo ya ji fe ga gagan bai da shi wa yukallimu yukallimu rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi salat wato ya zaba giwa dufe gagagan bai zaba ciwon gika sun bo mini sallah zai tsona wafe ba zabe wani ya mafi sallah aya ci bebe ne wuwa ga ngun ija cana ngai aya na tsoci ci da hafizu ala salawati ya musulmiji e tsa sallah ya jire wasu salatul wusta gin bai sallah ya tashi man ga. sallan sallayin tacin gai sallayin lasaraukin da na ibadi su shi zana nga ya gana boka gana adi zai ji tun sallan da ci ya kaka yana amma gane gana ta gana na ibu hadisi na jin fasara na gai salatu usta gai sallayin lasarau so ci ga hukumu lillahi qanitin ya bi ga ya ji sallah ya kugi kin ya so ci kanitin ai sakitin ya susu ma ya kanitin na dauna abu fa na bi sukut aji foro gai susu ba kwa ayan na wani hina anil kalam a cika yi gai gabe zabe iga da sallah wani katuna ila hadisin na wani ngai ga gan cabai musulunci e gan gan halalli wuyo mu ci biya je kiyo hara. mu ci biya ga da mini na je ni sallah na bogo ya jaju fi bukandoci hukunci labe a halalli bo wajo ta tubo hukunci caju be da zan etiya halalli bo da babu haram kendo na alamar yan kurai shabayan annabawa na jishi zo daga ta annabi adam alaihi salam arbe zamaya annabi isa alaihi salam wato Jaji sallama amma da kura biyu kendo na ibnu kasir be biyu yan aya bai so ce ga warafa abawayye alal harshi wa harru lahu sujjadan eti ya gina nabi yusuf alayhi salam karkashi ayan na ngole ga aya wugwa ga annabi yakub gani be yegi uji yegi yusuf je bayani aji kiyo aya ya annabi yusuf eti fasara ne nunan amma hadisi ya muazu wugwa ga ula jahara gala ibn kasir ga ayin wayo na yuja izmu ba halalli wayo daga zamaya annabi adamu febbi amma zamai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ulaji haram ebo hadisi ya mu'azo nabi ya ya nabi sallallahu alaihi wasallam fondo shi annabi shi ne waga kici inna ga kinye yaman ba tun lo na ni ule eh e wanu sakin wuci ji chan anni ga samin annabi shi nan gadda mi ga ji zando ci foro ga uji sujudu ya zando ci da gita na ji foro ji sujudu ya ba to bai rikici dana zan nuce ya ga sujada ga gwagwun maji sujada ya je ba misa ba to ki ga gade sujada logatan a mada istilaha sujada ya biye jimila raucin na iwu gwai ma na yake iya sujada mai biye ba shari'a nga yiri sujada na ya ji sallah wada zai fahimta ko kin na sallah ya biye ma na adwe wa salli alayhi bi ma na wada ulahu ji ji sallah ya so ce ga nabi kanga a ah, ba duwa ya zai ji lasa kabena ba duwa ya zai shi lazzaka bane na toce ba ba ga wani amma jin ga sallah ya bai istilawa ya ba mai shirya jo don gai sallah na cha da takbiratul ihram a ce gumi gan biki sallah mai na iri dai na na. to a ce ga suje da wato yau mu dai ne lugata mu da istilaha ya lugata ngai waya mun ji ga sai ga ba alulai kin nuna zan da ce ji shubwa ya zawan ji ji tuwana na ga imanai kiyon na ga uba gam e gaga cabai salle halalli wo cabai amma un biya ji haram ba ci un ga gaga kanitina au wada kalma ya alkunuto ene kpadu ya wana kiyon as ezu susu gama la iza karayin ba fasara aya kur'anu jogan biya hadisi wa ga yana wake biye, za wangi biye be yi na dana wacce fasara je mu da ci sharan yin manjila a ga da uzuri wa uzuri kan don doji kokari ka ayawa bayin dijo ke mai tafsiri ji fasara na hadisi wa bayin dijo ke man wuce ko na je jin hadisi na ji sharai jina kacha wace bici salam ga pelarauci felajin aya qur'an fasara kan wani jalalai ne wadai so ba na ga ci fasara ayan da shi na wai wa ga wuji bai yi na kacha wajiba na kan wani hujjin yan doci na tula ma nula rauce tula na e kwa kan doca to sai hadisi yin gurin باب الإبراد في الظهر من شدة الحر باب دنان وغايا إتابا يلوكشي يزورو أبكي باي بيا بوغوانا إبا غنو أغيلا صلى يزورو إبتا دا لوكشي نبغا بافينا ci sallah ya zuru alhadisu tasiu ba'da almi'a hadisiyan shitu cetu gutwani ci a abdullah bin umar wa abi huraira radiyallahu anhum عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا fa abridu فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم عبد الله بن عمر gani bai abu huraira ya zagu ba ba gwadisin na bai tocu bai buyuya bai ne an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal ago bai kiriya nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga idza shtadda al-harru abike zafiyan igidiga biya ko bana fa abridu anis salati ay udkhulu fi waqti al-bard ya sallala da lokaci ne baga bafe na ga imane fa abridu ani salati fa inna shiddatal harri ebona zafi ne ba na min fahi jahannam ai min nafas jahannam da ya suna jahannama ya e suna min abo man jiga wi kiyo lil bayanil jinsi wudi litabida ga sashiyo a bayanin esu na jahannama mai suna alamu yau abike gabin da baya wani tsara mai fiye ga su jahannama a cage bin shekan ga min na wuce da daga sashi min ya sun yi jahannama shi a a to hadisin da cike be ne ke ganne na ngayi be annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisin al-bukhari gan be muslimi Nga ga istakati naru ila rabbiha ena nku gitilo ki gito fakalat ena gagan be ga ya rab ya tsoci akala ba'dhi ba'dan sashi me gisashi fa adina laha bin nafasain tsoci cijin izini gufi sunsun lokaci gube nafasun fi shita yuda mai su sun lokaci ban firkai wa nafasun fi saif imake yuda mai su sun lokacin bayi fai fashaddu ma tajiduna min albar famin zamhari zamhari raha gangama malawa sun ina jube mini sun ya lokacin ban firkai na ugayi ye kweku ne ya je bi lokacin banfere na banfere ga pogwa sarawin yau ga gai sun yi jihar na magan tsoyo gai ma ne zan harira ha tsanani ya baye ko tsanani ya banfere esun yoya jahannama gamla to shiga mutaki na fiha alal arai la rauna fiha shamsan wala Harira. e gimi aljanna shabe kyaga lo aljanna na agagwa jikakin pe mini godo shi aljanna la ya rauna fi ha shamsan afiya lijinna a le zafi gidiya wala zam harira a caga bardan shadida tsanani baiko aliya zama harir gai ban firya da iyaka wa shaddu ma tajiduna min alhar a caga yan eh, nagbabo na yade lokaci ndoci na gai zafiyo ba har ya zafi ne gabin da ya fugwa cikin bone ya kyau ga gan esu ji annama na wani sun lokacin zafi na zamani guba na ide na wato esu ya jahannama ya be tubu ban fi riga ga gan esu annama ba yi faga ga gan esu ya annama ga imane min fahi jahannama amma man shiga abikin wai sallayin juma'a wani awa ga yi lawan fata ga yi ba ga nawa la sallah ya fata a'a ibn gazo ya zawan gishi kin dona shek nasiru sa'adi muji bayani da shirai na muji a umdat la kamona ga awa ibn gadi zo ya zawan gishi kan kicha be juma'a kan kicha je ba bogo ya nage gana juma da farkon lokaci a ga lu fata ma kin dona zuru a ga lawan fata ki lokacin farkon to a zan ciji dalili bai hadisin ne da ina laye ji sallafi gubare hadisin na gama ji hujjo fe wufe ba za da zan ci wani zai ji ji sallafin ni ne ko tafin ni ga yi ba ne hadisin na gama ji dalili ya zaga ce kawai ji katon wallahi tallahi zan ga hadisi ne ko aya kuma ga mitu ganga na biga Allah lokaci sallah fata girga ga gana so dalili ya da wani tiki bo sallah zuru na ya ji shi guba ni shi go gango amma dine ya ji zanna nan ga ga to ye gyo ga lokaci ya ban fere na zafi giri da bana wai lula ji finni o ko kafin finni guna mu da canja ne da canja to nga mala to sunna je to fatu ikiwa ga sallah yin zuru uta finni ba kan doci gobe gobe be gafi sallah zuru ilaci ke lokaci ba ni je na gobe gobe be gafi ga goga minti gutsan do ye goro ma da ji iga sallah ta finni e ba e wala wato de rike be zafi guba e e je gogo yi canji lokaci sallah je si kin do magribe je na kan doci ayi be gafi kan doci gutwa bana a ci aga to zuriyo a ci aga to lasariyo a ci ga su bayan toyo yi gabe ziyan lokaci sallata da nan ne ma ifi ji lura gan bai wuce na idiye ya kalanda na ji man wuce ko ji na ji de ilimi tiya na roro gan bai ilimi addini ya ji tsari wai na ije kpata ta tsari na ige lotun bai kin su diyo to ke fino yi ba masalaci jibo wale kan sallan don ga ku wale mu fe alama na yi ugwa ga ka sallaku ku ne ba masalaci ba ke fina kallon kalanda wasu a aya goba ga gane bugo zai ga ji dalili bai hadisin ne na ga ga la sallah zura fata e ba ga ga na to gin ga lokaci tun ya gbafire inje ta ta ga wani lupa ita ga wani lupa kuja da ba to ga malakan dondo iza ga ibi aqida kan da ya ci ga wani la hadisa ji dalili min ya hadisi mu ci gabo dalili ya ji fa so raddi na waji na hadisi na waji dalili da ga ga fa ke da ibnu taymiya gana ga yi akida kan dalila aya ko hadisi da dalila su ga fe wuja tuto amma wa naji ka to na ga san wa sheki ci kake kace babu wa faunto su yi ba alkhairi katuna ila hadisin na wana ngai gaza, e waye tapa ni sallah ya zuru ku pataki farko yin lokaci luga abbe ki zafi girga gagana arbe lokaci na zafi na ga ke wa ga kago da bayana wasu gbogi be sallah jije ko sallah jama'a shari'a da ya dace awai ebo de natsuwa wade kushuwa da sallah be ji sallah da sun ga be zafi ma to alhamdulillah wacin leina ide saukin ya condition ji gan be fanji masalaci ji yau lawa sun hatakin saudiya baye shari'a musulunci bai tulo bai addini ya shi ɓata da dojiya na watsun lokaci dai ya zuru gabo aja lauda mac masalaci ac to ito na da ac yana ide fan jifi masalacin ide fan jifi to kan doci ma illa na allah shari'a ga ajiye ka zana na ga alakiya bu kan doci ajiyu ji tabbata tula da yanayi illa na riga lega illa na yadda ci da gwaya hukunci da bai da zan ci yadda na maya kawai da fikiya ji shara luba ya ga irin wuce na hadisin ne ke hugwa ga zan dondo na ji sallah na wulu ya gani bai dondo na ji shagala na ko aluya yana an la wala an saiti wata silent ba ko wuta vibration ba yana ji kwata jin shagala wa da sallah ko waiwa kaset wai ji nafila imewa tepu dan ko rediyo patan na jibici cewa wabe salaji ji nza ge otu abe salaji dakata nla rediyo nu nla tv nu ebude na tsuwa egiri aga anyi efide mbu nla anyi afide mbu e ebude na tsu da jijin sallah ugbo ko nla ya zo bagwa wani zakan gina ebude na tsuwa mbe jin damuwa da sallah sai hadisiyan ashir ba da mi'a hadisi ya shitun cetu goci a anas bin malikin radiyallahu anhu qal kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al ardi basata thawbahu fa da alayhi daga bana sai ge malika to chube boyu qal ungam ga kunna nusalli ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yi sahaba shi ya fi ya jiji sallah famba gan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har lokacin yi gidiga ko basarawaina fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jab'atahu min al-ard artuku bana zangoci mini ibo aga elie gan yegun wa e bakin ya ebo za fi igide e ta sauba ho wa juwa adiko atakin fasaje da alai mucaji ji suje da ta tiyan adiko bo bogo le fi da bo e ba wana ko bo lo yegun labashi na e sando ci shi bo be na ji be mu ci pata ne wa adiko ci waje suje da bo e etiyan darura yace da darura katuna ila hadisin na wannan gai annabi sallallahu alaihi wasallam ji sallan ya zuru bi sahabuji lokaci ne ba wani sarauna amma fa wujin hali ya ba na wai ta ji sallah dana a'a an tsalla fata da kan kicho ba da yan kisa da hararati shamsi har zafi gida da sauki e ba dafe wa bakai asari afil ardi amma to sunai ba dafe zona zafiya igidi wani da kimbo bogo hadisin na ugwa wuga fi zafi wa nabi ciji sallah a'a zafiya igidi a ce aga kyau ngala sahaban da ciji Allah ya kin wa sai na a ta diko na annabi majin kari ya na yi ugwa ga kinga wana laifi da bawala ya takin na lokaci zafin na take da kimbo a muji gaji sallah jina ya zafi ba ube ga a'a zafi dai kire da kimbo da wuce man ga hadisi ne wuga ga laifi da ba waye da walau takin wake hadiku na walau takin amma hadiku wani nafa ga yi tufuwa wasu ga takin wa wayu kayan eh ji ga tufuwa na dana kawo bana sawa lita a'a dole na ga takin na ga gambe wani ke hadiku na a caruwa babu a qada'i salatil fa'itati wa tajiliha الحديث الآدي عشر بعد المئة حديث ينشطون شتوغو بينيشي waji bayani a yi tiyan gigayen sallar alfa ita ce sallar na te zagbana wata jili ya gani bai zo diye ga sallar na gati ubanai ga laufa ma عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى واكم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها anas bin malik to cuje da gani yin kawali wugan <coughs> kila ga cujin cuje da gani biya yin guba ba yan mutu be be boya yan ko ga yabona babu su su yace kafirin cewa tunna na lo madina na babu da kauna ya anabi muhammada sallallahu alaihi wasallam wago jalaka ji ta tiyan kafirin cewa gala ga allahu anu amma wa tun su hadisi bi a shiga allahu anu ma wai wuga ga giben da za ba musulmi ayo ana gini malik wuga nga annabi sallallahu alaihi wasallam wuga kire man nasiya salatan zan dondo naga sallar batana falyusalliha be sallan ne idza zakara kan wuga be apaga muladi sallah kazana la kafarata laha uje kafara ndo china wajina ni a'a illa zalik edene wabi wina ikiyo udu be sallan ne udu bebe sallan ne annabi ya ga na zo na ma in fe gba ya gami sun yi toci na wani gagan wa kimi salata li zikri ya salla ku gikini li zikri ya ci fifa ya toci ya ci fifa ya mibo toci ga ya salla ku gikini ya ci fifa ya mibo a salla ku gikini ya ci fifa mbo zan do ce ji dalili bai ayan ne gata wasu li zikiri ya ni da wani a ta salla wasu hibo <laughs> kiwo hibo zikirin har tuku ba nan doci ya yaye zikiri ta ya jin sallah gaji a gada matsayin doci ne to ba ta bi cikin wa fasara bojin wa ba tu da mini yayi harifuna al-kalima min ba di mawabi ja ciga a a wali muslimin imam muslim lafazi na mumbe bai na ga man nasiya salatan annabi ga zan da naga sallar ba ta nan auna ma anha ko wa yayi kejijin lugana eh, ko wa lele kejijin lugana fa wa ina yi kafaruna an yi salliyaha idza zakara mudi be gani be sallar ne lokacin uga be fara ko lokacin uga sana ka tuna jila hadisin na wana uga yi ezu la sallah numbatan kelugwa nuga ko nulele kelugwa nuga kami nuga be apana ko kami nuga sana Ka ba ci unga igaga ezu die be gigan salle e bona wala wa pata zuma na wa be sana wa ke da arkan do ci woji zuma na zuru agwa ga wa ci na kina mu ci bi cici mu ci ezo zo gani be ka tuta ci na ila hadisin na wani ngai ga laifin da ya zai ga sallar Ita ya zo na duniya tambau ko ilenu lena matuka kujin alada wana amma zai asuba don do ile aja wula wai da jin beje maya na zanna ta tile fin ciko zanna yan wujin A yi wuziri ba gaba a'a amma fondon do da masallaci asuba bu fondoci ele ci ba zunti ibona wa abwana madiza sawa to zanna a yi laifin don da ya tiyan jijin haci ba yi gazela salla fata tiyan aladun bona zanna da uzira mini ka tuna ila hadisin na wana ga yi gagan fara na yi gagan wa boda na wuji ga laifi sawa jare a'a ina ya kwabe fara ya bona ga yi gagan la yujiziu an hiriya filu gairiha min sadaqatin a itkin atuwa godo di sadaka ko luji gwagya be ka fara ne a'a wade be be sallan ne na opata ne ina ikwagan be ka fara ina da wani amma ga wale wa da nusu su na jikin hadisi be aya qur'anu jina ga ga ka fara daga ji sadaka ko fiyazun kaza ko luji gwagi kaza tuja ci ga bawa ibo be ga ka fara da sallah abe ke zaga ya kiwlu gwadi ka fara na gaji na ma babu jawazi imamatil mutanafil babu dana na ga ga yatiya wagwaina mutanafil zai ji na filan. wagwayu na wajiki na na washi zai liman bil muftaridi ya zai yi bi sallan ya wajibi na ya ji na fila, wa majin sallan ya wajibi to mi shi zo shari'a da shi ya bu hadisi ne ya gbabe na Alhadisu sani ashara ba da almiya, hadisi yan shi sun ce tu gobe gube ci, an ja biri bini Abdullahi radiyallahu an huma, a. na mu'aza bini na salli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al’isha al’akhira, sun mayar jiwu ila ƙaumihi fai salli bihin tilka salat. Jabir ya gina Abdullahi so shujin da gan biyu, to su to babu. ga kiri muwaza ya gina jabal sahaban ci kuro na nabi jiya ga da ilimi halalli gan da harami ga tacin sahaba shi wani kin donin ji dubi ne sabiti ya guke gunga ya ga zandon da tacin sahaba shi wani kuma gunga gara mu ji ubai bin kabi gumma qur'anu ga ba ga zandon da tacin sahaba shi wato sahaba ji bi fullaji ka kai na nabi jin doddo ya gan bayina muhaz jabal ugayi barufu yo na annabe ilimi addini na Allah akbar to shi bai goyo kana yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhira wa fi wa bi feji sallagan da tushi sokoi al-isha al-akhira isha ya zumago ga isallaye isha ibuna e wa isallaye magri wa ga isha ga lau ga isha zumabu zumago thumma yarji'u ila qaumihi nga jinzo kanga wa jiwushin betu jama'in wujo fa yusalli bihin tilka salat salle isha ne wujin bi da nan ucabe shi jama'in wujo zo le yin waje nafila kanga ibn wajibi uchi zuma ya nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam yin zaji shi giyo farila ayaji isha mu mai ji nafila mu ga zo. annabi ma dai ilimi ganna mu makawa mu ga kila mu ce jacha ne wugwaye dalili ga fi dabwa laifi fi ba zai ji nafila na mushi zuwaya zai ji farila na wato sahaba wuci kwanan wunde fun bai ti ilimi wa galan wani fiye shan nabi muhammadu bayan sallallahu alaihi wasallam bugun wa ya ja nawa ga wai de fun baya ka tun me wa ka tun wa maso ba man jana ina wai nan ku fe da wa ka na a a ka sai to gun be ka tuje gurmaya kasa da waju beza bayanin da ci na laye wayana mu de fun baya tun alkhairi mu de fun baya ilimi wa nga mala annabi sallallahu alaihi wasallam ebo ilimi na to ci gigun yiwu bi annabi na wayan labala shi losin kindo na abu hurairah laba annabi u shaga zan don da ya ba hadisi ku fite wannan a shagan wayo e bai ta halal gan da ramu yau annabi ji sahaba mu ci kunne ga a'lamu ummati bil halal wal haram mu'az bin jabal zai dafife na zai halalli gan da harami na gata ce aluma mi jonan gai mu'adhi gen jabala wato emiu gan bi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi gurgudu ya zame lanni e buna hawali ya ta gaba fi ifuyo e na madina amma fa magana bi ya ce ya zame lanni juda babu a annabi da sallah ibn e mu kiwo gan wa da bibe to a a ga wa bi makanta dole wa ga wai waka babu son bayan manja wa ya ja wa ya ja na gama dokun yi na zandon da daji kaunaya za a dini ko ji da wayan ilimi amma ya yi kwa ilimi shi ya ibu na ilimi a yi diya wa shi shi na gina wato ba zai ji diuna da shi loso inda mini ne desa na su kube ba wa alkhairu katuna ila hadisin na wannan ngai ga gan magwai ke do na yi ga shi sai ji na fila na wa shi zo ya zai ji farila na a ca ga zai so ji farila na zai ji na fila na ji sallah wasu mu laifi da ba a ca ga sallah yin wajibi shi wayi wucin wo wayi wucin wo musamman wa gaile maslahai ke misali wa sallah zuru wajani ade masalaci bai wailo talimu shi na wadda tun alaji sallah o masallaci masalaci fayi ba ni alaji ba gaba man shiga laifi da ba waye sallah wacin wo gan bai jama'an na shi waye sallah wacin wo gan bai jama'an na shi laifi da ba musamman wani lega ni gabe gikini kayan abeji tumu abejin tumu man da ciya da ke zanne ji sallah gan bai jama'an shi yana kashi akida wọn ya teri bɛ yen to ge le ga yiri yɛn shɛ kan na a bɛ die wɛ e ba zai je o da tún masalla o jin o jiji bɛ jɛ maa na le fi da bɔ zai je o da na o ji kiyan wa ke wala salla o ye o ji bɛ a yin ta fahimta ko ko o ge le masala han da ce da wada man shiga le fi da bɔ na ye salla ya wajibi jina ni ga fi na fila ya wɛ ibuna e wa wajibi wujani to man jila hukunci tiya sarawin karkashin hadisin nan na gadda za da to zai obe sun yi sallah musula milatu liman a sallah majani obe suna wa biyu ko izabis masalaci wanda jemaya ko mace madi to ne fi dabuwa wani da jemana wa ke nawo ji sallah gani biyu kin da na hadisi bai ta shiga wani dan da ci bai zuma na annabi ji sallah ya farila zan annabi shi gende sahabu jin ga man ya sadaka da ada za ji sadaka ya zanna sai zafe na ci sahaba da fe biyu dole mun ga sallar jama'a da mu makiya ladadin sallar na wajibi ne te na filan bugu hadisi wani la'ukunci kamatiya majeji dalili biyu waina sai hadisi bai katun ya gikini ne na ngay baabu xukmi satri axadi atiqayni fi solat baabu dana naa bagaye ti ukun chien ezulah e pati niusu mini ye sallawana eh, wala ñoolu wa alxadisu salif achara baada lmiha hadisien chitun chetu guobe ci عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أبو هريرة توشو بيبويو يوغم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد زان دون دوغاجي صلى دا إدين نيوما ليس على عاتقه منه شيء وما دين دون دو أسوي باتي misali adetu da akan kurotigyo da akin daga kurotigyo da akin ga wale gan sutura ya ba gya suwa ne da wani to annafu na waje sallah ci gana matuka wadda da iko na wade kaya fanci ko wade den doce ati e pati ci ga suwa na oge gan hadisi na wuwa nye ekpati na ya lugwa e bayan sallah jan akpati lugwa awa wa ku jumhuru shi maga hadisin nan wai wuga wai ce karaha ai amma ga ga yi makru ga yi ene zaga ce a yi fi ana ma wa gulu ba salla shek maga ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid da wucin ngega e waga lawin so mustahabi wa jin ngega e pati guba ba o ko e pati ni uso ga london do ba ko ma uso bu ba ba do di hali ye di katia ina wa tun ina so ye pe un chi ba e wo je fon ko ma ga o fango le bu bu ga so bu ba bu ga so bo go ke ga e wona wa faji sallah no je gan e de na wa zu kawai ke kwati ji lugwan amma kai zaga sallah ji ta ci ga wa ge yin wa ge to na ga yi bai ka tun ya gikin ina gurgudu ne ganin social barkudu bai ya ce mishi na tsoci fagen bai alkhairi ya dufin na tsoci waje tabbatu ya yi shirin na tsoci kan goya waje wuce ta yi dufe dufairin na wani tsoci kan goya waje subhanaka da hamo bihamdik shaɗan la ila illa ant astagfirka wa tubu ilaik